Mai shekaru 23 a duniya tana cikin shekarata ta uku a neman ilimin koyon aikin likita a jami'ar Maradi. Shamsiya Bashir ta shiga cikin kungiyar kimanin shekaru biyu da suka gabata. Duk da ayyuka da suka yi mata yawa, tallafawa wasu mutanen daban abu ne da take shawa. Ina da gurin in kawo gudunmuwata. Ina son in taimaka wa al'umma. Wannan ne bani kwarin gwiwar shiga wannan kungiya Gaskiya ne da a sashen mu karatu yana da yawa ba abu bane mai sauki musamman tare da horarwar da ake bamu. Dan shi ne wata rana muna tana da ayyukanmu ne a karshen mako ta haka muke kokarin yin ayyukanmu. Matakan gudanar da ayyuka na gama gari ne waɗannan matasa ke ɗauka don kawai su faranta rayukan makusantansu. Muna aiki a fagen tsafta da tsaftace muhalli, lafiya da tarbiyya. burin mu shine kawo gudunmuwar mu ga aiki da kokarin. ƙoƙarin gwamnati cikin wannan ɓangare don taimakawa al'umma da ke cikin bukata. Muna yin ayyuka kamar banjini, share-share cikin makarantu da makabartu. Muna taimakawa marayu da almajirai da ke a wajen malamansu. A ganin matashiya Shamsiya Bashir, wannan kungiya ta yi daidai sosai da burinta. A wurinta yin aiki wata dama ce ta kawar da damuwa bayan ɗaukar darussa. Ina jin daɗi a jikina ina taimaka ma wani da ke cikin bukata. wannan ya ishe ni bani bukatar wani abu kuma in muka tai ba da horo ko wayar da kai muna son mutane su yi aiki da abun da suka koya wajen horarwar da wayar da kan gaskiya abun da nake so in faɗawa matasa shine su yi kokarin yin wani abu daban su shiga cikin kungiyoyi daban-daban da dama da ke a gare mu a nan kasar Nijar yana da muhimmanci Shamsiya Bashir ta kira ga sauran matasa da su shiga cikin kungiyoyi na ci gaba domin gudu wani aiki mai amfani riba ce ga al'umma